bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala nabiyil karim amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai a wanda ya sake kawo mu wannan lokaci mai albarka mun ci gaba da darasin mu da muke na wato azumi garkuwa ai afwa a darasin da ya wuce muna bayani akan wato batun annabi ayub a aya ta 84 wanda na faɗi ta ƙarƙashi a ƙarƙashin wannan aya <coughs> ne kuskuren karanta ta ainihin ayan tana cewa fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin sai nace wa zikra lil alamin wa zikra lil abidin wannan akan shi a nan gurin muka tsaya a yayin da Allah maɗaukin sarki yake bayanin cewa annabi ayyuba ya ɗaga hannu ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya yi mishi baƙin ciki da rashin lafiyar da ke tare da shi take Allah maɗaukin sarki ya amsa masa ya kwaranye mishi wannan cuta da ke tare da shi iyalansa da sun gudu da dukiyarsa da ya rasa da komai da komai Allah ya bashi ya ninninka masa su saboda haƙuri da ya yi ya ce wannan rahama ce daga Allah maɗaukin sarki wanda yake rahamar Ubangiji ta yalwaci komai da komai sannan ya ce wannan kuma an bato ne da tunatarwa ga masu bauta wa Allah maɗaukin sarki wanda ibada tana cikin bauta ɗorai akan wannan Allah ya bayyana mana jerin gwanan annabawa har yanzu ya ce wa Ismaila wa Idrisa wa Zalkifili kullum mina sabirin da kansu Allah ya jarabe su kuma sun yi haƙuri sannan sun koma ga Allah sun bauta wa Allah sun roƙi Allah da du'a'i wa adakalnahum fi rahmatina kuma Allah ya ce mun shigar da su cikin rahamar mu aljanna da Allah madaukin sarki ya tanada Allah ya shigar da su innahum minas salihin dukan su bayi ne nagari sai Allah ya kawo mana wani babba yace wa zannun iz zahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan uwa masu albarka wayannan fa manya manyan annabawa ne zannun shine annabi Yunus wanda ya kasance shi kadai ne wanda a da'awarsa da ya kira dukkan al'ummansa suka yi imani da shi amma kafin su yi imani da shi ya sha wahala har sai da ya tsorata ya ga cewa Allah maɗaukin sarki fa zai aiko musu da azaba amma ya yi hakan ne shi gazatan shi tunda ya buga ya buga da dare ya buga da rana ya kira su ɗaiɗaiku ya kira su da jama'a ya yi musu bisinki sun yi buruf da shi kawai sai ya yanke hukunci kar azabar ta zo ta hada da shi sai tun Allah bai mishi izini ba shi sa Allah ya ba mu labari ya fita yana mai fishi ashe fishi za ka yi fishi ne kawai idan aka saba wa Allah maɗaukin sarki za ka yi fishi ne kawai idan ka fahimci cewa mutane suna saba wa Allah maɗaukin sarki amma don sun saba maka to bai kamata ka jijiyar wuya ba wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi a karan shi ne to amma mu yau idan an saba wa Allah ba ruwan mu amma in an saba mana ko an saba ma malamanmu ko an saba waɗansu wanda muke kauna to a nan ne muke nuna bajinta muke nuna a mu yadda ba in ma za a mutu a mutu gaba ɗaya wannan kuskure ne mu tsaya addinin Allah in an taba shi mu zama cewa za mu iya kare shi wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake so fanada fi zulumati annabi Yunus ya kira Allah ya roki Allah yana cikin duhu duhun me na farko kifi ya haɗe shi yana cikin duhun cikin kifi sa'annan kuma yana cikin ƙarƙashin teku yana duhun cikin ruwa teku na abin nan da shauransu Allah ilaha illa anta saboda haka idan ka saba da addu'a to ba wata masifa da za ta zo wanda ba ka koma ga Allah ba ga addu'o'i duk wani abin da za ka yi saboda haka idan likitoci sun ba ku shawaran ku dinga wanke hannayenku dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya umarce mu da wannan idan likitoci sun ce ku sa amawali ku dinga rufe hancinku da bakinku to dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da wannan tsafta da haka matan mu za ku ga cewa suna saka hijabi har ƙasa har suna saka niqabi domin wannan to malamai kuma suna muku wato suna kiran ku da ku zo ku koma ga Allah maɗaukin sarki ku tuba daga zunubanku sa'annan ku daga hannu ku roki Allah Allah zai yaye muku annabi Yunus ya kasance yana cewa la ilaha illa anta babu wanda ya cancanci abauta da gaskiya sai kai kai kadai tilau ka tsarki ta bata gare ka inni kuntu minaz zalimi ya hada abubuwa guda uku a lokaci guda na farko ya kadaita Allah madaukin sarki na biyu ya tsarkake Allah na madaukin na uku yayi itirafi ya fito yayi furci ya yadda cewa yayi laifi to mu mun yadda mun yi laifin ma tukunna shine Allah madaukin sarki yake ba mu labarai ce jamna lahu tuni muka amsa mishi wa najjaynahu sannan muka tsirar da shi min algammi daga wannan bakin cikin da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'minin haka nan muke mu tsirar da muke tsirar da mu'minai to kaga ashe muna da muna da hanya Allah ya gaya mana hanyar da annabawan mu suka bi Allah ya tsirar da su haka mu ma idan mun bi Allah zai tsirar da mu to me muke jira har yau ba mu tsaya mun roƙi Allah ba me muke jira ba mu ji mun rude wato da da roƙon Allah madaukin sarki a ko ina ba duk inda kake ba sharadi bane sai ka je wani wuri duk inda kake in ka roƙi Allah ka cika sharadin addu'a Allah bai amsa maka wai za sa alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li ka'idar kenan ka roƙi Allah sannan kuma sa'annan kuma ya zama shi kaɗai ka roƙa sannan ka amsa wa Allah abubuwan da ya ce ka yi ka yi. wannan shine shine Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana na ƙarshe da zan karkare da shi akan annabadan suna da yawa shine wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana annabi zakariya wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin tsoho ne bawan Allah dattijo annabin Allah ya yi rauni kan shi furfura ta zo ƙashin shi ya yi laushi matarsa tsohuwa ba karariya ba ta aihuwa gashi kuma yana son wanda zai gaje shi ba ya gaji duke shi ba ya gaje shi ta ilimi ya gaje shi ta annabawa ta annabcin shi domin annabawa ba a gadansu annabawa ba a gadansu ba a gadan dukiyarsu abinda suka bari na al'umma ne saboda haka abinda ake gado shine ilimin da suka bari amma ɗa zai iya gadon wato mahaifinsa ta wajen me ta wajen annabci ta wajen annabci za mu ga cewa akwai zuriya ce ba abu min ba haka Allah maɗaukin sarki ya so saboda haka Allah maɗaukin sarki ya sa zakariya lokacin da ya zo ya ga nana maryam yana kula da ita sai ya ga cewa komai nata ya kasance yana ainihin samun abubuwa a wurinta alhalin ya killace ta ba wani wanda yake zuwa wurinta ya ce ya maryamu anna laki haza kadat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab ce daga wajen Allah ne Allah yana arzuta wanda ya so ba tare da hisabi ba hunalika da zakariya rabba anan ne Allah wato ya sanya annabi zakariya ya wato ya roki Allah madaukin sarki shine anan yake cewa Allah yake bayyana mana wa zakariya izna da rabbahu zakariya kutuna shi ma ya roki Allah la rabbi la ta zarni rabbi la farda ya Allah karka kyale ni zamani kadai karka karka yanke mun baya karka kyale ni zamani kadai wa anta khairul warisin na'am kai ne fiyayyen masu gado fastajabna lahu wa habna lahu yahya muka amsa mishi sannan muka bashi wato da muka sanya wa dan suna sunan shi yahya wa aslahna lahu zawja sannan kuma muka gyara mahaifar matar tasa ai Allah ne ke yi ya halitta ma babu kai ya kirkiro ka balantana innahum kanu yusari'una fil khairat wayannan annabawa da aka bata suna gaggawa wajen alkhairat shine yin addu'a idan musiba ta same su to mu me muke jira har yanzu ba mu yi addu'an ba wai da una na ragaban wa rahaba suna roƙon mu suna daga aunu suna roƙon mu suna kwadayi suna ibadan nan da ake ce suna kwadayi Allah ya amsa musu suna tsoron kuma kar Allah ya mayar musu ki amsawa wa kanu lana khashiin to su sun kasance masu kankan da kai dan uwa masu albarka lokaci yayi da ya kamata mu faɗaka wannan masifu da Allah ya sanya mana fa dole fa domin mu dawo kan hanya ne mu dawo kan titi mu gane cewa akwai wanda ya halice mu mu gane cewa ya ba mu dokoki mu gane cewa muna saba mishi dare da rana mu tuba to daga nan nake cewa kafin mu karkare nake so mu kira 'yan uwanmu musamman malaman addini musamman masu makarantu na addini musamman masu wato makarantu da na addini wanda kuma suka cakuda da na boko wato ya zama makarantu ne ana gudanar da su gaba ɗaya mu fara tunani covid-19 ya zo zai kuma wuce zai zama tarihi ba zai dawwama ba ko muna da rai ko ba mu da rai shi zai wuce to me muka fara tunani a kai? amma dai ko ba komai ya canja tunanin duniya ya canja tsarin duniya ya canja tsarin rayuwa yanzu bai wuce ba ma rayuwar mu ta canja balantana kuma in ya wuce in aka fito aka fara walwala ya za mu kasance ya makarantun mu za su kasance yaya asibitocin mu za su kasance yaya masana'antun mu za su kasance yaya kasuwannin mu za su kasance na farko wannan makaranta ce wannan masifa da Allah ya sanya mana aka kulle mana masallatai gaba ɗaya aka kulle mana wuraren ibada gaba ɗaya aka hana mu duk wasu abubuwa da za mu yi wanda za a zo a haɗu aka hana mu su to shin idan muka dawo za mu ci gaba da wato zama a halin da muke da koko za mu canja me muka wa Allah maɗaukin sarki har aka sa aka rufe mana aka haramta mana shiga haram a na tsawon lokaci aka rufe mana ka'aba aka killace ta ganinta ma ya zama sai dai ka ganta a hoto me muka wa Allah har ya kasance ɗaiɗaikun masallatunmu duk aka rufe su murare daban-daban an rufe musu masallatai me muka wa Allah Madaukin sarki tafsirin da muke cikin watan azumi ba dama mu yi sai dai mutum ya yi kamar yanda nake yi yanzu ni kaɗai daga ne sai masu kyamara ina shauran al'umma to shin haka za mu ci gaba da zama babu shakka akwai lale akwai sabon lale idan Allah maɗaukin sarki ya ba wa masu nisan kwana nisan kwana to dole ne kafin lokacin ya zo mu fara tunani yan uwa masu albarka lokaci ya halinsa amma akwai bayanai da nake so in gabatar muku bi Allah ta'ala mata a cikin gidajensu da masu kananan sana'o'i da shauransu amma ku biyo mu a halka ta gaba insha Allah ta'ala akan shi zamu yi magana bi Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukin sarki ya datar da mu Allah madaukin sarki ya kuranye mana wannan masifa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب